أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi السلام alaikum wa الله ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi musharata watan yi ma kai sharaɗi inda muka yi bayanin cewa mataki ne na farko daga cikin matakan da ya kamata ya zamanto mutumin da yake neman tsarkake zuciyan shi mutumin da yake neman tsarkake ɗabi'unsa ya hau bayan ya kammala marhala na tuba inda muka yi bayanin cewa a wannan marhala ɗin mutum zai yi ƙoƙarin ganin cewa ya sharɗanta ma kansa cewa ba zai saɓi Allah subhanahu wa ta'ala ba hakanan kuma zai yi iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala tsawon yini sannan yana bukatar ya zamanto wannan sharaɗin ya kasance bayan sallan asubahi ne sannan yana bukatar ya zamanto mutum ya tabbata akan wannan sharaɗi ɗin da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan alkawalin da ya ma Allah subhanahu Ta'ala har ya zuwa faduwar rana har ya zuwa dare wanda muka nuna kenan shine mataki na farko wurin tsarkaka da kuma neman gyara ɗabi'u mun ce dama marhaloli ne guda uku watan bayan tuba kana mu musharaba kana buƙatan muraƙaba kana buƙatan muhasaba insha Allah yau darasinmu na yau zai kasance akan muraƙaba da kuma muhasaba kenan kamar da muka yi bayani cewa marhala na harko shine musharata ya zamanta mutum ya makansa sharaɗi kan cewa ba zai sabi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya yi makansa alkawali ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala alkawali kuma ya tabbata akan wannan sharaɗin da ya makansa da alkawalin da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala har ya zuwa dare lokacin in yi haka ya tabbatar da abin da ake kira musharata ya yi makansa sharaɗi kenan to bayan wannan sai marhala ta biyu wadda ita ma marhala ta biyu wannan tare suke kowane daga cikin waɗannan marhalolin guda uku da muka ambata da musharata da muraƙaba da kuma muhasaba su tare suke suna da alaƙa da juna ɗaya bayan ɗaya musharata sannan muraƙaba sannan muhasaba kuma kowanne suna da alaka mai ƙarfi da junansu saboda kamar da muka yi bayanin cewa darasinmu yau zai kasance akan muraƙaba menene muraƙaba muraƙaba yana nuhin kenan mutum ya zamanto ya rika kiyon kanshi ya rika kula da kanshi ya rika lura da kanshi dangane da sharuɗan da ya azama kansa yana bukata ya zamanto mutum ya kiyaye wannan alkawalin da ya da Allah subhanahu wata'ala kasancewa a cikin irin wannan yanayi shine abin da ake kira muraƙaba wato idan mutum ya kiyaye wannan sharaɗi din idan mutum ya kiyaye wannan alkawali din idan mutum ya lura da kanshi da ayyukansa da yake na ya tasarrufa ta kinshi ayyukansa sawa'an ya shahi niyyar shi ne ko maganganun shi ko kuma ayyukansa ko ma'amalolin shi da mutane yin haka shine ake nuni da muraƙaba in yi haka ya yi muraƙaban kansa mana ya control ɗin kansa ya kiyaye kansa ya kiyaye wannan sharaɗin da ya ma kansa ya kiyaye wannan alƙawarin da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ake yi da muraƙaba to shi wannan muraƙaba ɗin yana tare da sharaɗi ne a kodayaushe watan da mutum ya ma kansa sharaɗi kai tsaye muraƙaba kuma zuwa yake saboda kiyaye wannan sharaɗin da ya makansa shi kuma wannan muraƙaba ɗin zai kasance ne tare da wannan sharaɗi ɗin da mutum ya makansa tare da alkawalin da mutum ya makansa har ya zuwa dare dama na tsawon yini guda ne mutum ya ɗaukan makansa cewa ba zai sabi Allah subhanahu wa ta'ala ba hakanan zai kokarin ganin cewa ya yi imtisalin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala in yi haka to shikenan ya kasance ya yi muraƙaban kansa kuma ya kasance ya kiyaye wannan sharaɗin da ya ɗaukan ma kansa kuma ya kasance ya kiyaye wannan alkawalin da ya yi tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan za mu iya ganin ce nan ita muraƙaba ba wani abu ne illa ya zamanto mutum ya kame kanshi wurin kiyaye sharuɗan da ya makansa ya kame kanshi wurin kiyaye alkawalin da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkanin tasarrufa cikin shi motsawan shi da sukunin shi niyan shi da aikin shi don ya kasance ya yi muraƙaba ya kiyaye in haka to shikenan ya kiyaye wannan alkawalin da ya makansa ya kiyaye wannan sharaɗin da ya makansa sai kuma me sai muhasaba marhalar muhasaba ma'ana binciken kai mutum ya bincika kanshi watan a ƙarshen yini kenan wannan marhala an yi son ya zamanto mutum ya yi amfani da ita da dare lokacin musamman lokacin da mutum zai kwanta lokacin mutum ya gama duk wani shagulgula wanda ya shahi rayuwansa yanzu ya zo zai kwanta yana buƙatar lokacin ne zai bincika kanshi yi ma kansa hisabi ya bincika ya gani alkawalin nan da ya yi ma Allah subhanahu wata'ala sharuɗan nan da ya azama kansa wurin cewa ba zai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zo da wani aiki ba wanda ya saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala zai kokarin ganin cewa ya imtisalin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ma kansa hisabi ya bincika ya gani shin ya ce ya kiyaye wannan sharaɗin ko kuma bai kiyaye ba ya nisanci sabon Allah subhanahu wa ta'ala ko bai nisanta ba ya yi iltizami da umarnin Allah subhanahu wata'ala ko bai iltizami ba in ya yi haka ya aikata abin da ake kira muhasaba ya yi ma kansa hisabi kenan ya bincika kanshi kenan kenan kamar da muka yi bayanin cewa abubuwa ne guda uku wanda suna tare da juna ɗaya bayan ɗaya musharata muraƙaba muhasaba wata yi ma kai sharaɗi kiyaye wannan sharaɗi ɗin tsawon yini zuwa mutum ya bincika kanshi bayan ƙarshen yini kenan mutum bayan marhalar musharata da murakaba sai zo ya bincika kanshi shin sharaɗin da ya makansa ya kiyaye ko bai kiyaye ba in alhamdulillah ya kasance duk wannan sharuɗa ɗin da ya azama kansa duk wannan alkawalin da ya ma Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye to shikenan sai ya zamanto ya gode ma Allah subhanahu wata'ala dama abin da ake fata kenan ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kuma ya taimake shi ya iya na gobe da na ban da gobe da ma sauran kwanuka wanda suke zuwa na rayuwansa. in kuma wal billah abin da ba a so ya zamanto mutum ya karya wannan sharaɗi din ya karya wannan alƙawalin da ya ma Allah subhanahu wata'ala to sai ya istighfari ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya nemi uzuri a wurin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukan ma kansa alkawali ya ɗaukan ma Allah subhanahu wataala alkawali ya makansa sharaɗi kan cewa insha Allah gobe zai yi ƙoƙarin ganin cewa ya kiyaye sharuɗan da ya azama kansa hakanan zai ƙoƙarin ganin cewa ya kiyaye alkawalin da ya ma Allah subhanahu wataala iya wannan aiki ya aikata abin da ake kira muhasaba kenan ya zamanto mutum ya bincika kanshi to waɗannan marhalolin guda uku da muka ambata marhaloli ne duka wanda suna zuwa ne bayan mutum ya gama marhalan tuba dama hanya na tsarkaka hanya na neman tsarki hanya na kyautata ɗabi'u abu ne mai wuyan gaske kuma abu ne wanda yake bukatan jihadi yana bukatan mutum ya yaƙi zuciyar shi shi ma ne babban jihadi kamar da ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan yana buƙatar duk waɗannan marhaloli ya zamanto mutum ya kiyaye su saboda ya zamanto wannan aikin da yake yana yi <clears throat> wannan ƙoƙarin da yake yana yi wannan jihadin da yake yana yi ya zamanto ya ba da 'ya'yan itace kuma ya fa'idantar idan muka tsaya muka duba muhimmancin waɗannan ayyuka guda uku wata musharata da muraƙaba da muhasaba za mu iya ganin cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu ya kawo mu a doron wannan ƙasa yana da tsari wanda yake bukata ya zaman mun tafi a kan shi wannan ko shine zaman mun bauta masa tsawon rayuwar mu har ya zuwa lokacin da za mu koma masa bautan Allah subhanahu wata'ala din nan ko ba wani abu bane illa imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala da kuma nisantan hannun shi to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata da mu akwai kuma abin da yake rattabuwa akan wanda yake biyuwa baya bayan wannan shine duk aikin da mutum za yi cikin wannan duniya ɗin sawa'an niyya ne za yi kyaukyawan niyya ne ko mummunan niyya aiki ne za yi kyaukyawan aiki ne ko mummunan aiki mu'amala ne zai yi kyaukyawan mu'amala ko mummunan mu'amala dukkanin shi sai an rubuta Allah subhanahu wata'ala bai bar mu ba kara zube Allah subhanahu wata'ala ya wakkala mala'iku tare da mu wanda waɗannan mala'iku ɗin su ne a koda yaushe suna tare da mu kuma suna rubuta abin da muke yi ayyukanmu da muke yi na kyaukyawa da na mummuna don suna rubutawa kenan ayyukanmu ana sajjala su ayyukanmu ana rubuta su wannan ɗaya daga cikin abubuwan da za su nuna mana ya kamata ya zamanto mutum ya himmantu da kanshi ya kamata ya zamanto mutum ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya kamata ya zamanto mutum ya yi ma kansa sharaɗi ya kamata ya zamanto mutum ya yi muraƙaban kanshi ya kamata ya kasance mutum ya yi muhasaban kanshi tun kamin a yi masa hisabi wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin mai muhimmancin muraƙaba da muhasaba hakanan muhimmancin musharata cikin kanshi kamin muraƙaba da muhasaba kenan abu na biyu wanda yake nuna mana muhimmancin haka shine cewa akwai hisabi bayan Allah subhanahu wata'ala ya sa mala'iku sun sajjala ayyukanmu akwai kuma hisabi wanda zai biyo bayan wannan wannan hisabin da zai biyo ranar alkiyama kenan ranar lahira makoma kenan Allah subhanahu wata'ala zai mana hisabi Allah ta'ala zai bincika ayyukan nan namu da muka aikata kuma zai yi sakamako a kansu wanda kenan shine marhala kenan abu na uku kenan za mu iya cewa wanda zai nuna mana muhimmancin mutum ya zamanto ya koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya shaɗanta ma kansa cewa ba zai saba Allah subhanahu wata'ala ba ya shaɗanta ma kansa kan cewa ba zai nisanci abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ba kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi muraƙaban kansa kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi muhasaban kansa kenan waɗannan matakai ne guda uku na harko kan cewa mu ba muna zaune bane kara zube halittar Allah subhanahu ala da yi ta ba tana zaune bane kara zube akwai mai murakaba a kanta wannan ko su ne mala'iku sannan shi Allah subhanahu ala shi kan kansa mai murakaba ne a mu bayan mala'iku wanda yake ba abin da zai shige masa duhu ya san komai saboda da Allah subhanahu wata'ala yake ganin ayyukan da muke aikatawa Allah subhanahu wata'ala zai mana hisabi a kansu kuma Allah subhanahu wata'ala zai yi sakayya kan wannan abin da muka aikata kenan Allah subhanahu wata'ala ya wakilta mana wanda za su yi muraƙaban ayyukanmu ranar alkiyama zai yi hisabi hakanan kuma zai yi sakamako akan ayyuka mummunansu da kuma kyaukyawansu sawa'an mun kyautata aiki ko kuma munana za mu gani kenan wannan abubuwa ne wanda suke nuna mana matukan muhimmancin mutum ya zamanto ya yi muraƙaban kanshi kuma ya yi muhasaban kanshi mutum ya zamanto ya kiyaye sharaɗin da ya ma kansa ya kiyaye alkawarin da ya ma Allah subhanahu ta'ala akan cewa ba zai sabi Allah subhanahu ta'ala ba kuma zai intisali da umarnin Allah subhanahu ta'ala sannan kuma zai yi kokarin ganin cewa ya kiyaye wannan sharaɗin da ya ma kansa tsawon yini sannan kuma zai kokarin ganin cewa a ƙarshen yini ya yi ma kansa muhasaba ya bincika kanshi kan cewa ya aikata wannan sharaɗin da ya ma kansa ya kiyaye shi ko bai kiyaye ba idan ya kiyaye falillahi alhamdu abinda ake bukata kenan ya roki Allah subhanahu wataala ya kara masa kuma ya gode masa idan kun bai kiyaye ba wal billah ya koma ga Allah subhanahu wataala ya roki gafaran Allah subhanahu wataala ya dauki wani azama na daban ganin cewa gobe zai kiyaye insha Allah an fa an sai ya zamanto ya ci gaba a cikin wannan tahiyan da yake na neman tsarkaka sai zamanto ya samu sabati akan wannan al'amarin sai zamanto ya kusanci Allah subhanahu wata'ala wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin